To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu na akan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. <clears throat> jama'a alhamdulillah, alhamdulillah uh, batun baiwan Allah da ya tashi da Malam Aminu Darawa, uh, ah, baiwan Allah Nafisa Ishaq da kuka ganta a nan, muka fito muke zo muka ta ah, magana a kai, alhamdulillah. Ah, jama'a magana ya kare kun ga topic mu magana ya kare kai da ka ɗauki wani uh, mugun niyya a kanta da wasu ababa ya kamata mu aje takobi kowa ya aje makaminsa na a kaga ba kowa yake iya haka ba wani yana da taurin kai ko me za ka yi yana kan bakansa abin da shi ya faɗa amma tun da kuma wannan advice yana zuwa ga duk waɗanda muka fito muka yi video aka nuna hotunanta ita kuma zai zo kamar wani ɓacin suna tun da ta fito har ta zo ta roke gafara to ya kamata kowa kai da ka san ka fito ka yi mata adalci kai da ka san ka fito ka fito kan da ta fito ka sake fitowa da farko ka kuma sake fitowa ka zo ka nuna jinjina mata kan abin da ta yi gaskiya ni na jinjina mata wannan abu da ya faru da farko ta yi audio kuma audio na mu duka mun ji ta roki gafara to da ta roki gafara ah, yanzu gashi nan ta yi video shi yasa jama'a kowa ya ji video da kowa da maganganun da kowa yake faɗa mu ji video mu ji abin da take faɗa yanzu mu ji Assalamu alaikum al'ummar musulmi ina mai ƙara ba wa malam haƙuri da 'yan uwana musulmi na faɗin duniya. Jama'a kuna ji in kuna ji ku zana mini yes in kuna ji in ku zana mini yes in ga kuna ji. shin ci gaba in kuna ji ku zana mini yes in kuna ji in ga ku zana mini yes mu gani she uh, ah, ƙarshen su sai ya mutu tukunna ka tabbatar ka yi ƙarshe so ya kamata a ce mu dinga kyautata wa ƴan uwan musulmi zato idan dan uwa ya yi abu ba wai burin ka kawai bai ta daga hotonsa kana tsine mai kana aibata shi domin kai ma baka san naka kaddarar ba so shi kwara shi ma ya ga tasa kaddarar to wanda bai ga tasa kaddarar ba bai kamata ya zagi wanda kaddara ta fada masa ba sannan ina dai ƙara bada hakuri dai again malam Allah ubangiji ya mutu zuciyarka ubangiji Allah ya kiyaye faruwar haka a nan gaba sannan abokai da ƙawaye da yan uwa suna ta waya cewa an kama ni kaza kaza wasu sun ce an mun duka wani ma ya an kwakule min ido to alhamdulillah dai gani a gida yawa gani a gida alhamdulillah ina cikin koshin lafiya yawa ina mai ƙara ba al'umma musami haƙuri da duk wanda ya ga wannan bidiyo ubangiji Allah ya kiyaye faruwar haka a nan gaba na na gode jama'a a kan da wannan baiwan Allah ta fito ta zo ta bada hakuri abu ne mai kyau abu ne mai kyau kuma wannan ina eh, ba wa shawara wa duk wa'anda muka san mun fito muka zo muka yi bidiyo muka ta gwada hotunan ta wasu ababa haka nan kuma ya kamata mu fito malam Aminu Daurawa Allah ya ƙara maka hakuri Allah ya sa ka yi hakuri Allah ya sa ka huce kai malami ne malami ne daurawa ku ne malluma da kuke a majama'a fatawa kuke gwada irin hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuke gwada irin hakuri da ake yi uh, abin da ta yi maka yana da zafi kuma ka ga cewa uh, duk malluman izala malluman tijjaniya wanda ya fito duka ba ban ga malami ɗaya da ya ce yariyar nan ta kyauta ba to kaga duniya ya yi maka faɗa Allah ya yi maka faɗa to da yana da kyau malam Aminu kuma wannan in zaka bi shawarar mu malam Aminu Daurawa ka yi hakuri ka yi hakuri ka yafe mata Kamar kan da take magana kaga ai ta yi video ta yi audio na farko ai na ji audio amma ba mu tanka ba saboda farko ki yi video amma shi kika zo kike audio kina bada hakuri shi yasa ba mu tanka ta ba to amma yanzu kaga a tun da ta fito ta zo ta yi video tana ba da hakuri da ina ganin cewa da a yi hakuri a yafe mata sa'an nan da masu ɗaukan ah, ah, ah, mataki ya kamata a kama ta a kulle ya kamata a buga ta mu duka kowa ya nuna bacin ransa da wannan abu ya faru mu nuna bacin rai a cewa bai kamata Eh, mace ki fito ki zo har ki yi wasu zartuka akan malam domin malam ya yi fatawa malam ya yi magana malam ya yi fatawa yasa gaskiya muna ba wa malaminu hakuri kamar kanda yanzu ta yi boldness ta yi bold ta fito ta zo ta ba da hakuri ta ce wai a yafe mata wai ta yi eh, magana kaga ah, wai wanda bai da lafiya da ba san ciwonsa ba to shine warkansa yake da wuya amma wanda har ya gane ciwon su to kaga cewa samun magani a yi masa warka yana da sauki to kamar wannan baiwan Allah tunda ta iya ta gane cewa ta yi kuskure tunda ta gane ta yi kuskure a ta fito ta ba da hakuri ta roke gafara to ina gani da malam Aminu ya yi hakuri saboda Allah ya yafe mata saboda Allah ya yafe mata kuma duk wa'anda muka yi video har da ni jama'a wallahi akwai wasu ababa da ake yi in ba eh, bi mana ba mu yi careful ba wallahi duk wayanda ake wa za mu je mu tsaya da su gaban Allah kaga kamar wannan baiwan Allah farko mace ce ko da yake ta yi sanin gari ta yi ta yi rush cewa kamar kin ji dan guntun abu baki ji duka ba saboda wurin akwai wani magana da ya zama ni nake ganin kamar kage ne ga malami domin malam ce mai wari da wasu bai ce haka ba ko da yake yayi mata zafi wai ta ji wani bawan Allah ya faɗi haka to kaga ta fito gaskiya ta ma ta yi kalamunta duka to da ta yi odiyonta take rokan gafara ta ce wai ta ji wani wuri kaɗan ne amma da yake ta yi hakuri ba shi yasa ta fito ta zo ta yi wannan rashin kunya da ta yi wa malam aminu to amma yanzu tunda har ta yi video kaga tunda mu duka mun zo muka yi video muka nuna hotunanta da wasu ababa ashe ya kamata a zo a nuna kaga mace ce za ta iya ta yi aure gobe ba yau ba abin nan da ta yi mun san mark ne a kanta ba zai taba sharewa ba wannan ita ta jawo kanta wannan suna ita ta jawo kanta wannan suna mark ne gare ta da bai taba sharewa dole in an tuna da shi amma kuma kan da aka fito aka yi adalci shine kuma a yanzu kan da ta fito ta zo ta yi video ta ba da hakuri ba saboda saboda gobe wanda zai yi tunanin ya yi haka a ai ita ga ta nan maryam taya ta yi haka to <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya shak malam musa yusuf asadu sunna <laughs> eh na kan program ah bari kare kira ka to malam eh batun a ah, malam tunda kana kan layi tunda kana kan layi gaba ɗaya ma batun wannan baiwan Allah mm. da ta zo ta zage eh ta yi magana akan malam Aminu Daurawa a yanzu haka ta fito ta yi video tana ba da hakuri tana roƙa a yafe mata to shine muke ganin cewa kamar to tun da mun zo mun nuna bidiyon ta da ta yi ɓaci muka yi fushi to yanzu tun da ta ta bidiyo tana roka a yafe mata to ya kamata a yafe mata kuma a nuna bidiyon da ta zo ta ba da hakuri uh, cewa gashi nan ta zo ta roki gafara ta bada hakuri kuma a yafe mata to ina ganin abin da kuma ya kawo ni kenan ban sani ba ko kai ma kana da dan magana a kai da zaka faɗa to gaskiya maganar da zan faɗa a sarki maganganu ne guda biyu zuwa guda uku na'am ni cikin maganganun da sai ba wai taba malam daura ba ne ma idame ne okay ka lura na'am na'am yadda abin ya tsallaka ya tashi daga kan sa'id tafi ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wa ziru turu wuzra ukhra amma kaddara cewa maganganun da malam daurawa di kuskure ne mm. da Allah mahaifiyarsa tana da goyon baya ko gudunmawa a cikin kurakuran ne a sam sam sam sam sam ta fuskar shekaru na tabbatar malam daura ya haife haka ne so kaga ah, to wannan shine abu na farko sannan maganganun da malam daura ya faɗa ba kuskure ba ne a hmm. cikin karatun da na ka kawo ayoyi kusan guda tara a qur'ani na'am kusan guda biyar a suratul a'raf akwai a daha sannan akwai a suratul ma'ida guri biyu Allah madaukakin sarki ya kira tsirecin dan adam hmm. ya ce masa sau'a muni Ka lura? Na'am, na'am. Wannan ayoyi ne a Qur'ani babu dan da ya isa uh-uh. wanda sai ya musa ba mm. ayoyin nan a Qur'ani sai ki ce ba haka ayoyin su gaba. Na'am. Kana fahimta sai Na'am, na'am muna fahimtar ka. da ya faɗa a can wajen yace wala kad karramna bani adama. Mun karrama dan Adam. To shine kuma ya fito ya faɗi cewa raicin ɗan adam ɗin kuma muni ne na kawo wannan a aya ta akwai cewa fa wasu wasu talahu mashaitanu li da kuma ma ma a anhu ma min sau'atihima daga hmm. Allah sai ya kira tsiricin annabi Adamu da Hawwa sai ya ce masa sau'a malamai sun ce an ce wa sau'a ne saboda munin da yake da shi hmm. ka lura na'am sannan ya kara faɗa a suratul arab din da yace fadallahu ma bi gururin falamma ga shajarata fadallahuma sawatuhuma wa tafiqa yasbani ma min warqil janna wa asa adamu rabbahu fagawa shi ma a suratul arab ne aya ta da sannan a cikin suratul arab ne sake tafiya ya ce ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasul taqwa dhalika khair ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وأن آية عشرين دشدة سورة الأعراف سنة سورة الأعراف آية عشرين دبقوي ya sake cewa ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma ba. sannan a cikin suratu daha aya ta ɗaya. yace fa akala min hafa badal lahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifan alayhi min warfil janna wa asa adam rabbahu bagawa wanda kuma wannan kaga mun kawo kenan a cikin suratul arab sannan kuma sai a cikin suratul ma'ida kamar yadda na ainihin wato kawo cewa Allah madaukakin sarki ya kawo kisar habila da kabila da ya ce ba a asallahu ghuraban yabhathu fil ardi yuriyahu kayfa yuwari ta akhihi na gani kala ya wailata a ajastu an akuna misla hadha al-ghurab fa huwari sawata akhi fa asbaha min an-nadim wannan aya ta 31 kenan na'am sannan a suratul ma'ida a suratul baqara da aka zo ana wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da matsalar jinin al'ada Allah sai ya ce ka ce musu kul huwa azan wannan aya ta ɗari biyu da ashirin da biyu tsaro na anil mahidi suna dan bai ka dangane da jinin al'ada ko inda jinin ke zuba Allah sai ya ce kulhuwa azan wannan jinin kazanta ne hmm. ba ta julin nisa a fil mahidi so ga maganar malam daurawa ta fuskar shari'a da dalili wanda suka ce kuskure ne don har sun ɗauka wannan maganar tana da muni faɗar haka ɗin to muna buƙatar da Allah su fito su fassara wa mutane masu saurare me Allah yake nufi da kulhu azan sannan wancan sau'a din da Allah ya fara a wancan ayin me ake nufi da su kaji na ɗaya malam sarki na'am na'am na'am na'am wannan shine abu na farko so gaskiyar magana lokacin da ta tafi kan mahaifiyar malam daurawa kai tsaye wannan shine abin da ya ɗaga mu hankali sannan kuma duk wanda ke bibiyar harkar harkar tiktok din nan mm. sarki ya san irin rashin mutunci da fitsara da rashin tarbiyya da ake yi so wannan ya sa gaskiyar magana dole yanzu sai mun ɗauki mataki ta fuskar ba yadda za a yi a bar mutane su zo su ta maganganu haka in abu ne ya haɗa ku ku can wani ɗan tashi haye maka ka je can ka sa kuma da ya tashi ai shi bai kira sunanta ba yanzu dan Allah malam daura yana da mahaifiya mace yana da mata a ajiye a gida yana da ƴaƴa mata Mm. shin kana ganin zai yi ya faɗi wannan ta fuskar hankali a'a wulakanta kowa a duniya ya kamata ya wulakanta mahaifiyar shi a'a sam sam sam sam sam zai yi ita tana tiktok a ce ta san darajar mahaifiyarta amma yana malamin addini mai san darajar mahaifiyarsa sam sam sam sam sam sam sam kaga bai yi waso wannan ne abin da abu na farko sun ka lura a cikin maganganun da na yi ni ma adifa ta ɗibe ne na ɗan yi zafi to har wasu sai suke so su amfani da maganar wajen canza rajiya kira-kira yan uwa suka sai na ce ni ma na yadda kuskure ne. Aha, ok, ok, kai ma ka fito ka zo ka nuna kai ma ka yi kuskure eh, ko. Eh, ni ma na yadda kuskure ne. Na'am. maganganun da na faɗa. Mm. A lokacin da a muƙabilin kariyar da nake so in ba malam daura. Na'am. Tunda yan uwa wanda suka zo suka ce malam wannan maganganun ba daidai ba ne saboda dalili kaza kuma ba makiya ba ne masoya ne. Na mm. kalli maganganun da suka faɗa kuma na yadda kuskure ne. kuma na sauka na ce ni ma kuskure ne na'am so kaga wannan kuskuren abinda da ta yi sakon Allah ya sa ya ji wa malam daurawa amin saboda shi aka taba shi yake da haƙƙi ya ce ya yafi kuma ina kyauta da zaton abin da ya fi haka ma malam daurawa yana iya yafewa so shawarar da nake bayarwa eh sarki ne, mm. Allah irin waɗannan idan sun ga wani malamin addini ya yi wani abu sun kai ba malamin addini ba ne akwai akwai asaha ta da'awa akwai ɗaliban karatu da yawa da malaman addini da yawa yanzu ba yadda za a yi asaha ta social media ni dai kamar in ina iya yin kuskure a kankin kaina in dawo in ce na yi kuskure kuma ka sani sosai ba sabon abu bane a shafin ka ya shafa haka ne na'am ka lura eh ba kuma wanda zai yi kuskure ina ganin kuskure ne in kasa fito an ce kuskure ne Na'am. Bai taɓa yiwa sai dai in gabar magana ba ta zo ba sau ni kawai wannan shine kiraye kirayen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya fi mana saboda Allah kiran da muke zuwa ga yadda yake ba ɗaliban karatu ba ne ba malaman addini ba ne mm. idan matsala ta shafi addini ce kai tsaye to da Allah su dinga bari wanda harkar su addini ta shafa su magana wannan shi zai sa mutum malam ba zai je jefa kansa cikin kurakurai ba amin amin Amin wallahi mun gode sosai Malam Musa wallahi mun gode sosai mun ji daɗin wannan nasiha da kai mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. To eh, za mu yi magana na gaba Malam Musa na'am masha Allah. To eh, jama'a a wannan baiwan Allah kamar kan da muke magana duk wanda ka san kayi video har ka atakanta yanzu kan da ta zo ta yi magana na farko muna rokan Malam Aminu Daurawa ya yi ya yafe mata. kai da kasan kayi video kan da kai video ka zo ka nuna hotonta har kai wani magana mu duka mun yi ko ni na yi na nuna bata fito ta bada na nuna bata gyara ba to ga kan da muka yi mata haka duniya kowa ya ganta ashe ya kamata kowa ka zo kai ma ka nuna ta da ta zo ta roki gafara ta bada hakuri saboda irin abu haka wani ya iya sa ta rai wani ya iya sa ta zuciya bi ma'ana ya, mata wani abin da ba daidai ba kuma mace ne facebook kana iya kaga abin da ya faru a yau a facebook kana iya kaga gobe irin wannan abu ya sake faruwa eh eh eh ga mal ko kuri sai Allah assalamu alaikum malam basha assalamu alaikum sheikh basha shi yasa malam Basha na kira ina jira yayi magana sannan ah, ina ga shi ma yana so ya contribute shi yasa jama'a kai da ka san kai video wallahi ka zo ka nuna hotonta facebook abu ne bidiyon da muka yi sabon shekara an yi anniversary wannan abin da aka yi nan ya sake pop out ya sake dawowa ya zama kaman fresh kaman yau yanzu aka yi shi yasa ya kamata kowa da ka san kayi video har ka zo ka, ka, zage ta kala a neta ko kuma kai abin da muka faɗi maganar adalci ne tunda ta fito ta zo ta bada hakuri ya kamata kowa ya fito ya zo shi ma ya zo eh, eh, malam rabi ango a na gode kai video kai ma ka zo ka sake ka nuna ko da sabon shekara wannan abu ya sake dawowa ga abin da ta yi kuma wannan abu kuma sabowan ba da hakun da ta shi kuma ya sake fitowa ga kamar ai wannan abin da ta yi ma ai ta janye ta roke gafara to kaga shine adalci wannan shine adalci MP na ganka yasa jama'a ku sake ji gashi nan da kanta ta Assalamu alaikum al'ummar musulmi ina mai ƙara ba wa malam haƙuri da ƴan uwana musulmi na faɗin duniya gaba ɗaya akan wannan abu da ya faru na ranar nan so na yi audio na ba da haƙuri amma na ga kamar bai gamsar da mutane ba shine na ce bara na yi bidiyo ina mai ƙara ba wa kowa da kowa haƙuri akan wannan kuskure da na yi. So ni ba na faɗa dan na batanci ga malam ko kuma na aibata shi ba Allah ya ga zuciya da amma ina mai ƙara bawa malam hakuri da al'ummar musulmi Allah Ubangiji ya samu dace sannan masu aibatawa da tsinuwa da zagi ya kamata mu gane duk abin da ya samu dan jama'a a iya zance na da za mu faɗa kenan a musa mufta haƙƙi kaga ni da kan da ta yi wallahi a na sake gaskiya na jinjina mata gaskiya ba kowa ke da wannan jama'a mutum yana da ya sunan shiga wani ego da wasu ababa amma kaga har ta ga an nuna mata ba daidai ta yi ba an nuna mata ba daidai ta yi ba ta yi audio mun ji audio ai amma ba mu tanka ta ba saboda video ta yi wancan to ina gani an ba ta shawara shi ta fito ta yi video to tunda ta fito ta yi video ta ba da hakuri akan wannan abin da ya faru akan wannan abin da ya faru cewa uh, ita da kanta ta nuna cewa kuskure ta yi kuma kaga da malam Musa ya zo ya bata shawara wayanda ba ku san abu ba ku harkan karatu in ku ga wani malami ya wani fatawa ko menene ya kamata ku bar mallumma su ba su amsa haka kuma akwai wasu mallumma eh, kamar irin su malam junaidu naga su ma sun ba wa malam aminu shawara su ma sa cewa kamar a'a wannan magana da yayi yi bi mana ta yi zafi ta yi nauyi da akwai irin kalamun da ya kamata ya yi kaga wannan duka ganewa ne babu wanda yake masumi babu wanda yake masumi mu duka ba masumai bane to amma shawarar na ga da ya fara ya fi zuwa kanta sosai wayanda bi mana ba mu da karatu in dai mallum masu yi karatu kan mu shigo ciki da karfi haka a'a mu nemi fatawa wurin mallumma ko kuma a bar mallumma su musu raddi akan haka ina ganin an yaka an sira to amma ita kuma kana ganin face eh, eh, sunan shin nan video ta audio ta da ta yi ya mace wannan yanko mata kaɗan da aka yi kai masu yanke yanke masu yanke yanke wallahi kuna kawo fitina sosai gaskiya masu yanke yanke yanko mata kaɗan da aka yi shi abin ya tusa mata ya bata haushi tana gani kamar ya mace kamar an rena su an rena su mata kamar ba ga darajar su su mata ba to ita kuma abin da ita ta feel kenan tana gani kamar su mata ba ga darajar su ba ya za zo ana maganganun su mata irin haka to kaga abin da ita kuma ya tusa ta kiran ta yi abin ta yi wannan audio eh jama'a course callers don Allah ba na son doki kira assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu wannan just sanarwa ne kawai assalamu alaikum caller assalamu alaikum caller wannan ah, abin da ta yi gaskiya jama'a abin a jinjina mata ne wallahi ta yi kokari da ta fito gaskiya ta nemi afuwa ta nemi gafara a haka shi yasa jama'a saboda Allah saboda annabi kuma mu yi mata adalci duk wanda kai ka sani wallahi ka sani ba ni ba ka sani kai san ka yi video tun da ka yi video ba ta yi taurin kai ba to kan da ka yi video ka zo ka nuna ta ka zazzage ta wasu ma ta ban tausani da gaskiya ba mu sine mata ba mun nuna mata gaskiya ne kuma jama'a mu yi hankali da in magana ya faru wane ya fito a buga eh, a sine mai a buga don Allah mu daina mu daina sam sam sam batun wai sino sino wannan wani ya za a ji ta wai su sine mata aka lalla aka la'ane ta no addu'a za ka yi mata Allah shirye ta in ma in ma tana kan bata ko malam bello in ma tana kan bata tana kan bata addu'a za ka yi mata Allah shirye ta amma wani sinuwa da wani zage zage oh no bai kai ko'ina bai kai ko'ina bai kai mutum ko'ina to kai da kasan kasi ne mata ka zazzage ta bata ci amananka ba magana tsakanin ita in Allah ma zai kama ta tsakanin ita da malam Aminu ne ita da malam Aminu daurawa ne tsakanin ita da shi ne to tsakanin kai da ita fa mu duka kowa zuwa magana san za ka yi magana kai ma shaka yi su hankalin kai su kwakwalwanka kamar kwakwalwanka ya aiki kai ma da ka zo ka sisi ne mata ka zage ta kala ne ta wallahi ya kamata adalcin da za ka yi mata ne ka fito ka zo ka yi video ka nuna bidiyon ta cewa gashi nan baiwa Allah nan ta ta bada hakuri komi ya kare kuma cikin bidiyon ka kai kokari kan da ka tsine mata nan kan da ka sine mata nan kai kokari ka roke ta gafara ka ce hajiya wallahi da, <laughs> shagaran je kin bata mana rai mun sisi ne miki to yau ke ma in kin ji bidiyo mu ki yafe muna kaga shine adalci ke ma in kin ji bidiyo mu wallahi wasu ma wasu bidiyo ma da naji ma wasu ma wallahi ba kuma ta adalci ba wasu ma wallahi har da sunan karuwa suke kiranta kaga Eh, in ta yi mistake ma kuma kun go tufa in ta yi mistake ma kuma kun go tufa wallahi wasu har karuwa suke kira wata karuwa yar fim kaga wanga duka bai dace ba wanga duka bai dace ba kaga ita ta sauke nauyin kanta Allah muna wa Allah laifi mu je mu suguna mu yi sujada mu tuba eh, mu roki Allah gafara Allah kuma shi gafuru rahim ne zai yafe mana amma ita da ka zo kai kira ta karuwa ka sisi ne mata <laughs> to yanzu kai kuma kai kuka da kanka adalcin da za ka yi mata shine ka zo ka yi video ka zo ka yi video ka nuna gashi nan wannan baiwan Allah da muka kira ta karuwa saboda ta ɓata muna rai ne ta zagi malaminmu eh, ta zagi malaminmu malam aminu haka za ka ce shi yasa gashi nan ta fito ta bada da hakuri ke kuma baiwan Allah muna rokanki tsakaninki da Allah da annabi ke kuma ki yafe muna to kaga in kai haka wala Allah ita kuma kan da take neman malam Aminu ya yafe maka na san cewa ita kuma za ta yafe maka Kan da take neman malam Aminu ya yafe mata ita kuma na san za ta yafe maka to in kai haka kai ma ka sauke nauyin kanka Kan da bata yi girman kai ba kai ma ka kai girman kai saboda ka ce mace karuwa kan da baka kama ta tana karuwanci ba baka ganta tana karuwanci ba amma ka kira ta da karuwa eh baka ganta tana karuwanci ba abu ya faru wannan mata baka ganta tana karuwanci ba baka kama ta tana karuwanci ba amma saboda abu ya faru tsakaninta da Aminu ka fito ka kira ta karuwa ka fito ka zage ta to gashi yanzu ta fito ta bada hakuri tunda ta fito ta bada hakuri malami Aminu ya fi mata kai da kai video mu da muka yi video ka gani dai ban zage ta ba na nuna abin da ta yi ba ta gyara ba kuma gaskiya har gobe na kan bukana ba ta gyara ba amma ta fito ta bada hakuri to kai da ka fito ka zo ka la'ane ta ka zazzage ta ka kira ta da wanga suna karuwa wallahi kai ma ya kamata kai ma ka zo ka roke ta gafara kai ma ka bata sunanta kai ma ka bata sunanta kai ma ka bata sunanta magana ta kare kai ma ka bata sunanta ka bata ta which baka gyara ba kan da ka ɓata ta ka ɓata sunanta ka yi kokari ka zo ka yi video ka nuna video da ta ba da kuri kai kuma ka roke ta gafara kai kuma ka roke ta gafara wannan shine adalci kai kuma ka roke ta gafara wallahi in baka yi baka wallahi kai da ta kun saya kun saya gaban Allah kun saya gaban Allah ka prove ma Allah cewa inda ka kama ta tana karuwanci ka gwada ma Allah inda kai kai ka kama ta tana karuwanci abu ya faru yar ruwa ta yi mistake kaman kan da aka fito ga su malam Junaidu ga su malam Musa ga su malam Abdul Fatah kowa ya fito ya nuna fatawa mallumma ne su suna da right su yi su su gaya maka Allah ya ce annabi ya ce su sun gaya maka Allah ya ce annabi ya ce eh ka gani ko mu ko muka zo muka gwada mu ma na ta gyara ba ba ta kyauta ba ya kamata ta bashi hakuri ta fito ta bashi hankuri don ta bashi hankuri kaga ita ta wanke kanta sunanta da kuka bata bai dace ba sunanta da kuka ɓatawa, karuwa karuwa karuwa kai ka kama tana karuwanci ka kama ta tana karuwanci yanzu kai ma zaka bata wani banzan suna zaka bata zaka bata wani banzan suna yau yaranta gobe iyayenta ko yaranta su ganta haba ai in ku ai karuwa ne mun ji ana ce mata karuwa kai kai kai kai kai ya maka ka kai ya maka dadi mu maka mu gaskiya fa kan da muka fito kowa ya kamata ya fito assalamu alaikum shek malam basha <laughs> Okay, ba shi ba in tunda ba ba kan program da kai magana barin kare kira ka. Eh barin kare kira ka malam basha. Ok, ta shi ke. <laughs> Jama'a, kai da kasan ka fito wallahi wannan ina ina sake tuna ina sake fadakarwa da kyau kai da kasan kai video ka kira wanga baiwan Allah baka santa ba ka kira ta da suna karuwa ka kira ta da sunan karuwa wasu wallahi har hotunanta suka saka aka edit aka yi sirarci kun ga na zo na nuna nan da hoton malam Aminu aka sa wata tsirara mace da wasu ababa aka yi editing kuka saka kan YouTube hankali bai doka in ta yi wa malam aminu laifi wallahi malam aminu ya yi da ya fi mata to malam aminu in ya yafi mata tsakanin ta da shi shi ya yafi mata kamar kan da ta roke gafara ta roke shi gafara so biyu ta fito na farko ta ta yi audio ta sake fitowa ta yi video yanzu kai da kake video kake ta sile mata kake ta la'ananta kake ta kiranta karuwa karuwa yar uwarka mace da ya kamata a ce mu ya mun kama ma kiman mata eh, mata mace mun kama mun kama ko da ma su yi laifi a gyara su ko malluma na fita suna cewa wai matan kama balle ma ba wanda baka santa ba wai matan wai mata wai an halice su wai da lankwashashin kashi ko me dole da su lankwasa shi a gyara su kuma kai ce zaka miƙe su sosai wallahi wai za su kare kamar kan da kashi za su kare yasa za za lallabe su ne amma kai da ka fito ka zo ka sine mata albarka ka kira ta da suna karuwa dawed ni shi kawai ma ni shine kawai ma ya bani ma haushi shine kawai ma ke jinjana kai da ka san ka zo ka yi video ka bata sunanta ka kira ta da karuwa yanzu haka tana tafiya wani ya ganta ah, ai ga karuwan nan Eh, eh, <laughs> malam Adams ta yi mistake. Wannan eh, duk malluma gaba daya malluman tijjaniya malluman izala kowa nuna kamar a ah, ta yi mistake bata gyara ba. To amma kamar yarwaka waka ta yi mistake ana neman gyara saboda gobe kan wani ya shiga. Amma la'ana Allah ya tsine miki wanga karuwa wanga no no no no bai ba yanzu ta yi mistake ai ni bata min mistake ba bata maka mistake ba bata yi wa kowa laifi ba ta yi wa malam aminu ne laifi malam aminu darawa ta yi wa laifi mu ma kanmu gaskiya amma mu duka mun fito mun mai fada mun fito mun nuna bata gyara ba to amma mu san irin maganar da zamu yi to yanzu kai da ka kira ta karuwa kai da ka kira ta karuwa kai da ka kira ta karuwa kai da ka sine mata ka kira ta karuwa yanzu kai kuma tsakaninka kai da ita kana ganin Allah Allah ya yafe maka ne shi ta ta yafe maka kamar kanda take neman yafiya wurin malami ne kamar kanda take neman yafiya wurin malami ne ita kuma suna karu wanda aka kira tan wallahi kamata ka zo ka wanke ta duk da ka san ka yi video ka ka kira ta karuwa domin wanga bai wallahi ba karuwa tana da sana'anta da take yi tana da sana'anta da take yi me yasa ta zama karuwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Basha. To malam Basha muna jinka. <laughs> Barka kari barka kari malam Basha. Mm. Allah karba Allah karba. Amin. Sarki ba zan sawaita zance ba. Na'am. Ah, muna gode ba Allah da ya bamu irin wanga dandali da yake ana iya zuwa a tattamar wani abu game da addini. Ka ne nagode. Musulunci da ya cika turan hmm. da Alkur'ani ya ce mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Musulunci ya cika. Bai yiwuwa wani sabon shari'a ya zo mana cikin musulunci ko ta wani hanya. Hmm. Musulunci an gama. Musulunci ya gama nan kuma musulunci ya ajiye mu kowane laifi jan kunne kan da ka yi kokari ka kara wani abin da yake ba na musulunci bane to shirmin ka kake ba na musulunci ba na Allah bane yau malamin mu ya zo ya yi karatu ya yi maganan da ya ajiye wasu na ga ya kuskure wasu na ga kuma daidai ne to duniyan ma haka yake ba abin da za ka yi ka samu kowa ya biye maka dole za ka samu wanda zai saba maka don shi kamar malum ya kamata su san wanga cewa ba komi za su faɗi a dace da su ba haka zalika mu masu komenta mu mabiyan nan mm. ko da malam ya faɗo na abu da ba mu gane ba ko ba mu fahimci ba batun cin mutunci ba ne ba batun komai ba ne shi mu nemi karin bayani wurin malam don shi a takaice yadda ta fito ta yi magana ta ga kuskuren ta shi kenan to amma maganar da akwai ne kamar wanda ke ce mata karuwai su zauna su yi shiri cewa gobe kiyama suna da jan kunni gaban ubangiji in ga duniya su sha bulala tamanin mm. yadda Kur'ani ya ce, wayanda ke zargin matattaki ba da dalili ba, mm. to shi shiri a musu bulala tamanin tunda ba ba shaida. Na'am, na'am. yadda shari'a ya ce kenan in dai musulmi ka riki wanga hanya ina jin za ka zagi wani ka sa hankali abinda ta yi na malam ba daidai ba ne ita da kanta ta yadda ba daidai ba kasancewanta na yadda ba daidai ba to da ya kamata a gurta magana domin babu wani mai gafara shi Allah lokacin da mutum ya yi nadama ya koma ga Allah hmm. Allah ya karbi tuban shi to amma mu mutane da yake halin mutuntaka shi muna ga a'a ya kamata a ja kunnin mai shi haka kowa na da nashi laifin da yake ya buya ya fi karfin nata gangama domin yau magana da ta faɗin nan hmm. da wanda ya karbi kudin mutane ya ci su din na wafi laifi wurin Allah to magana ta faɗin ga da wanda ya je yezina hmm. su din na wafi laifi wurin Allah mm-hmm. to amma mu mutane lokacin da wani ya fada cikin laifi shi ana ga ya kamata a yi fasa-fasa da shi a gama da shi kuma yau ku mini gafara ku saulare ni da kyau in ta faɗi magana ta zargi malam mu koma mai musulunci ya ce in mutum ya zargi wani ko ya zagi malami shin kashe shi ya kamata a yi mm. kashe shi kamata na ji wani wai ya kamata a kashe ta a yi menene shari'a hannunmu yake za mu ajiye lokacin da wani ya musguna muna mu kashe shi a'a batun musulunci malam ya bayani kan batun musulunci na ita kuskure shi a koma mai musulunci ya ce kun ga malam da kanshi ya zo ya wani magana bai wani magana ba shi ne sahibu sha'an bai yi magana ba ya mu muke zamani bayan mu muna yanka hukunci muna yanka hukunci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da suka zagi annabi sahabai sun zagi annabi sun ci bayansa me aka ce su ne sahabai me aka ce musu hmm. annabi ya gaya musu abinda kuka yi nan ba daidai ba ne kun kafurta ina shi ya kafurta me ya kamata shi suka jira har Allah ya musu gafara ya kare wanda kuma ke zagin annabi na kafurai haka Allah ya ce mai ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min ba wani zagin da za baka ya kai manzon Allah sai dai irin zagin da aka yi ma wanda suka gabata Na'am. Kenan ya addinin mu yau ce zama ba ke mun ai batun musulunci batun kashi ne. Ina jin kan sarki zaki fejin ka ababen shaka ya kamata a kashe. Ya kamata a kashe. Wa ya sa ku kashewa? Wa ya sa ku? Addinin ku kenan shi ake ce addini addinin ta'addancin nan. Allah ya gyara Allah ya gyara Allah ya gyara Allah ya gyara Allah ya sauke mm. haka ne haka ne amin amin amin shi malam bai fito ya ce komai ba domin da yake malami ne ya san ba komai je faɗi a dace da shi ba na'am annabi ma ba dace da shi ba kan ababa sallallahu alaihi wasallam amma bai tashi hankali ba mm. mun gane ko dan shi Allah ya yi mu mu duka gafara jama'a ko mu masu commenting nan muke kawo fitina shi kaga wannan zakin wannan ga na zakin wannan Aka ne aka ne mu ta zage-zage ba. Aka ne ya hasan zai in baka ji wanda ya ce a kashe ta baka binciki ban saya tsayawa faɗi abin da ba haka ba sagin hmm. ta karuwa man da ka ji kurun ya isa eh karuwa karuwa ka bata mata suna karuwa wallahi karuwa karuwa karuwa kuna ta yawo karuwa ba ku kama tana karuwanci ba ta yi laifi haka ne haka ne wallahi malam bashi da da fitowa na da na zage ta karuwa ko na zage kaga da fitowan ga wallahi da dan zo roke ta gafara ne don zan bata kuma nuna ma duniya cewa wannan ba karuwa bane fa domin kaga malam ah, bashi ka san kana da experience in Facebook abinda muka yi yau sabon shekara wannan abu zai sake fitowa zai sake pop out ne sa aka zai ta fitowa kowane shekara to yau ka kira ta karuwa ka zo ka yi video shi baka zo ka wanke ta ba sabon shekara kuma aka nan kuma ya sake fitowa ka kira ta da suna karuwa kan ita ta yi wa malami ne laifi ne amma gashi nan ta fito ta zo ta zo ta roke shi gafara ta ce waye ya fe mata jama'a malam basha ku sake ji eh ku sake ji wasu sun ce an mun duka wani ma ya ji an kwakule min ido to alhamdulillahi dai gani a gida yawa gani a gida alhamdulillah ina cikin ƙoshin lafiya yawa ina mai karaba kuma mu sami hakuri da duk wanda ya ga wannan bidiyo ubangiji Allah ya kiyaye faruwar haka a nan gaba na gode na gode karuba kan da ta yi magana cikin kwanciyar hankali tana rokan gafara a yafe mata to kaga tsakaninta ne da malami kadi to yanzu malamin ya yafi mata fa yanzu kai da ka zo ka zazzage ta kuma fa ka bata sunanta ka kira ta karuwa eh amin eh, sarki zaki na amshayi yana da ban mamaki sosai kaga musulmi ya yi laifi wani ba an ki a yafe an ki <laughs> shay wannan magana shi ne

dan su kyanti gona fiti wa inna alaikum lahafizin kaga abinda na malaiku sun zana ya baka mamaki yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ita ta yi kuskurenta ta nemi gafara malam kuma Allah saka mata Allah saka masa dai magana ba ita ta nemi gafara shi ke ce ya yafe ko bai yafe ba amma mu yan baya ba mu da dama mu ce kamar ba yafewa an yi wani abu eh malam bai ma mata hukunci ba mu mabiya mu muka mata hukuncin cewa ta jira ba kashe ta wannan kuma ba musulunci ba ne hmm. wallahi wannan ba musulunci ba ne mu ji tsoron Allah cikin fade a fade fade mu ko me zaka zana an kawo maka ranar tashin alkiyama ku ji tsoron Allah na sha magana kan wanga masu comment da zage zage kana da is free kai ka sa credit Ko ba haka ba wallahi in ji Allah wan gaya maka in kai tauri kuma in gaya maka wa wudi alkitab fatara almujrimin mushfiqin mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajatu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada an ajali tafi ka da abinda ka aikata kankani da bakarami ne duk ka ganshi ranar saka ciza hadu kana wa irin littafi ke ga da bai boye babba ko a balle karatu don shi musa hankalin ana advice ba batun tashi hankali ba kaka da mi gafara ka sai makanka in kuma ka ciga kai musulmi ne zage ta karo ka gani kiyama ya baka mamaki ana ce Allah ya ce ka ga musulmi ya nace bai ci makan shi imani kenan ka samu mhm. wannan magana ka samu kawar kunnin musulmai shine me wai me ana gaya mana musulmi kowane laifi kai an yafe maka karya ne wanga duka bai tabbata ba hadisan da yazo kan wanga magana duka karya ne ayoyin qur'ani na gaya maka abinda ka aikata shi je ka gobe kiyama Mhm. Don shi ku sa hankali, ku bar mu ji tsoron Allah cikin abin da muke fadi, mu mm. zana abin da gobe kiyama gaban Allah ba za mu samu eh, wani jan kunni ba don shi Allah iya mana ba zan yawaita zance ba saboda masu kira kuma Allah shirya da mu duka abinda ta yi ba daidai ba ta nemi Allah mata gafara malam kuma ka yi hankuri masan girman ka na san kai mai mata gafara ne ba ma gafara ba tun ba ta nemi gafara ba na san ka ce Allah shirya da ita wanda shi ne malantaka amma mu dai mu yan ba sa wuta ne mu kuma ya kamata mu kiyaye Allah mana gafara da duka baki daya amin me magana baka fanci ba kaka zana commentin banza tambaye shi malam ka ce kaza me yasa ka ce kaza hmm. ba batun zaki bane eh amma yanzu mu zage zage addini ya bata kenan hmm. annabi ana tabbayar sai ba da jawabi annabi na wani magana sahabi zo annabi kai ka ce ya ce eh ni na ce ga dai simple addini kenan amma zamani ya zo kai ba mu da baki mu yi magana ba yi kai tambaya wannan ya zama wani abu kenan mu kuma tambayar da zamu yi misali da bi da biyayya ganin cewa malami ya sadaukar da rayuwar shi ya karatu ya zama wani abu kai dan business ne kai kudi kana buga kirji kudinka shi kuma malam karatun da yayi ya wasta mu shi ne ya karatu ya zama inda ya zama kuma kasancewar shi ba ba annabi ba ya yi fada cikin wani abu cikin wani abu a malam aminu daurawa ku ji min gafara ba masumi ba ne malami ne Allah ya zabe shi ya bashi ilimi cikin isarwa ya iya wani wuri ya fadi ba a ji dadin shi ba wannan ba tashin hankali ba ne. Samsam Shakira malam malam ne kace malam ya yi bayani mu kuma kan mu defend don an nemi karuwa wuri shi mu ya zama kamar wanda ya nemi karuwa nan ya yi kuskure a Allah shirin da mu duka Allah ganar da mu duka domin mu duka kowa na yi ne domin neman yadda ubangiji gashi ta zo wanga na nuna matukan da na sani tun da ta zo ta nemi gafara ku bari ya wuce eh ku bari ya wuce a jiri gaba Mun koyan bayan mu kiyaye kan mu fada cikin irin wanga sarki na aje zance nan ga saboda mun gode wallahi mun gode malam bashi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode jama'a tunda mun samu malluma biyu su su yi magana malam Musa ya fito ya yi magana kuma ga malam bashi ya fito ya magana malluma biyu su yi magana jama'a don Allah don annabi wannan muna roka kowa ya aji magana ya kare malluma biyu sun su magana ita ta fito ta taro ki gafara kai da kai ko kai da ka fito ka kira ta karuwa wannan mace ba karuwa bane ba karuwa bane dan Allah kan da ka bata sunanta karuwa kai kokari ka zo ka gyara sunanta malam Aminu Daurawa Allah ya saka maka da alkhairi tunda baka ce komai ba ko muna roƙa Allah ya sanyaya zuciyanka Allah ya sanya zuciyanka kamar kan da ta nemi gafara ta nemi yafiya ka yafe mata malam aminu Allah ya sa ya yafe mata Allah sa malam aminu ya yafe mata Allah ya sa ya yafe mata kai da ka zo kake zagin ta kiranta karuwa wannan mata ba karuwa ba ne kai da kanka ka san ba karuwa ba ne shi yasa kake kiranta karuwa wani ma na kan mana da ban tausayi wani ai shi na fara nuna muku ba zan nuna ba kuma Hoton ta ya ɗauko ya gama da wani sirarci aka sa tawul eh, ga ga na nunawa da wasu ababa kuma kai ka san wannan hoto da ka zo ka saka ba ita ba ne amma ka saka ka ce ita ka kuma ƙara hoton malam aminu a kai kake sakawa eh, youtube domin wani ya ga sha'awa ya zo ya kalle kai ma ka samu kuɗi to wannan kuɗi zai zama maka guba wallahi wannan kuɗi zai zama maka guba yar uwarka mace ne ta yi kuskure maimakon a zo a yi mata nasiha kamar kan da ake yi har ta ji ta fito ta bada hakuri to irin haka ya kamata a yi amma ka kira ta da karuwa ka gama wani hotunanta da wasu ababa da wasu tsiranci no no no it doesn't make sense wannan ki nuna kai wawa ne wallahi wannan ki nuna kai wawa ne seriously yasa the best thing ka ji ka ji in ba ka ji ka ji in kana so ka fito in kana so ka fito ka zo ka neme wallahi kai ka video kan da kuka kira ta da karuwa Allah ya gani wannan baiwan Allah ba karuwa bane ka san ma'ana abin da ake da shi karuwa ka san karuwanci kuwa ka san karuwanci kuwa wannan ba karuwa ba ne ni ya min daɗi wallahi da ta fito ya min daɗi ai da ta yi audio ba mu kula ta ba ne amma bidiyon da ta yi Allah ya saka mata da alkhairi ta yi bidiyo shi yasa kai ma ka yi bidiyo kai ma ka zo ka roke ta gafara kai ma ka fito ka zo ka roke ta gafara jama'a assalamu alaikum